malam me na maka ma bai kai ba kenan ko to idan na bata maka wannan fuskar ka lokacin za gane me kai a rayuwarka ka san wannan ka san me nake so da kai daga rana irin ta yau idan na ƙara ganin ka shiga mu'amalar ta wallahi abin da zan ma a yau sai na maka goman sa ka fahimci me nake kenan ko wani abin cewa ne? Ba ni da wata magana da kai. ina abokin ka ne ko za ka iya shiga mai ne na na magana manya ka nemi zaman lafiya ke bada mako abokanai kuna gani ana ta jirgata ana ta dukana kai kayi shirin barin magana ba in kai kayi shirin barin makarantar nan kayi shirin karɓar takardar kora ni ban shirya ba za ka je ka nemi fitina da wanda ka san ya fi kowa ƙarfi a makarantar nan ka ci goya ma baya a kan me zan goya ma baya wallahi na daina abuta da ku yau na ji na yadda aka ga mun an ta abu

ba baya ne da sarki an mun tsara da goren kai ma wallahi ka san wai menene uga ga shi nan ma ga shi nan kai ka to mana syrup din an tore shi da roci da kudro da kowane ya tore shi abokina gaskiya ne da ne ra fanal fa yau fa ba ba a dai shi a wai kashin aljanin ka zo da kashin aljanin nan mala ya sa mu zo ba wallahi matsala aka mu ta cikin nan sai na samu black market baba ka dauke mutafa wallahi Idan ka sake muna haka. Za mu samu za mu samu mummunan matsala tsakanin ya daba ta so yanzu na da jin shaɗan ne. Wannan ga Ya ne. Jinin shaɗan na ce. ya alaikum. Mu kuma akwai tsaba ko? Hutawa ɗaya muke yin labai. Wata nan ya zama sai da kwaya. da shi ne sai magani. Kama su ɗaya. Ai, Ai, magana.

kai ba na ganin kana zuwa ai wallahi ba ni yar shashi ba ga wallahi ba ba wallahi ni yar shashi ba ga haka ba zai ina ta gama kamuwa ya sai ka ce yake ce ba kawai da indomi ka da kwaya kai ma ala ya kai ka tarin kai kai maru da kuma sai na ta ta fara kasuwancin yana da kishi bakin san abin da na tsana a duniya a hada na haɗaka da kowaye to ba na sa ta kasance tsakanin da shi wallahi ba saurayi na bane kuma kai ka san ba ni da wanda na mallaka wa zuciya ta face kuma sanin kanka ne ba ni da wani farin ciki in ba kai ba gaskiya na ji da kana sosai da na san kisan koyuwa ne kisan haɗa da mutum a duniya daidai yake da sarwatar da rayuwar kowa ya ina jinin shirin nan Ana da nake ta neman kasan me yake faruwa kuwa? Yanzu na wuce na ji ana maganar Yasir ya kashe bebi. Yasir ya kashe bebi? Ƙwarai ma kuwa. Da gaske ga mu ko da wasa. Kaga alama wasa ta tare da ni kana kallo na taho da gudu sai haki nake. Ƙwarai zai aikata. Ban gane zai aikata ba. Kai ba ka lura ne? Ba ganin duk 'yan matan da yake mu'amala da su ɗan kwana ɗaya kwana biyu sai ka neme su ka rasa. Tambayar ka nake domin ya tsaye mugu ne ban taɓa ganin aikin kirkin sa don babu alamar imani a tare da shi A ɗan sikirin ne Ɗan kwal kuma kashe mutane kowa ya gaya muku wannan magana abu ne wanda kowa ya sani kura ana tsoron faɗa ko ka san sana'arsa da yake ganin su da manyan motoci ta kadarori na fa sani sai shige musu falciki alamu sun tabbatar min da cewa za ku iya taimako na abu cikin da nake game da mutuwan yarinyar nan alamun sun nuna min cewa abokin ku abokinmu ba abokinmu ba ne ba ba mu ma san shi ba kawai sunan shi ma muke sai dai ta yi ko gani da ni kuma a makaranta na hasa ina ganin fa a ku iya gaya min dalilin na gaya min cewa ku ba abokanansa ba ne menene abokin burma mu bane ba kai na tambaya ba da kai nake me yasa ba ka son ka gaya min abin da ka sani bisa alamu tsoro ya nuna a fuskanka domin na riga na gani ina so ka sani cewa duk wani tsoro da kake ji muddin kana tare da mu ba wanda ya isa ya taba ka kuma zan baka duk wata kariya da kake ka gaya min abin da ka sani akan yasir labai akan kai wata yarinyarsa ko ya dinga duka na ko idan na taka ta mun san sare ta kafin ya kashe ya kashe ta ya aka yi ka sani ya kashe ta ka sani ko shi ma ya kusa kashe shi ne a gaban mu ya doke shi mu ma har mun ma fara tunanin zai iya illata mu yalla bai ya aka yi ka san ko shi ya kashe ta taron ka dade ya kamata mu da waɗannan kofi domin mu za ku je amma kai zakari ina son ganin ku ina so duk lokacin da ka samu wani abu da zai iya taimaka mana wajen bincike ka gaggauta sanar da ni a shi wannan namban ofis mu ne a ciki kuma ga personal number kana samun ka kira ni ba na so abokanka su san cewa na baka wani kati ko su san ma maganar da muka domin za su iya hana ka wajen taimakon ka gane ko kar ka bari su sani wannan kashe ne na maka ina jiran kawai kan me kenan muna zargin ka da yarinya ka kowa kusa ce Allah bai kisa ba kake magana ba eh. wallahi ban san komai akai ba in kana da wani abu da kake ci shi za ka kawo muka ji station ka ga yawa officer arrest kai kai kai kai kai kai Kai kai kai kai ah, ni a kai kai kai kai aka kai kai kai kai kai kai kai kai kai ta kai kai kai kai kai kai mai bayani ba ni a ci ga abin da ya faru ba. Ni fa ban yi mamaki da abin da ya faru kan wannan gaya. To kuma mene di ai ƙarya ta ƙare. dan ni dama na tsani wannan gaya a makarantar nan duk ya hana a gasuwa tsan wannan ba abin da ba zai iya aikata ba ku wannan gaya yasir ba wai na ce kisan kai aikin ka bane amma ina son ka gaya min yadda aka yi wannan ya abu yasir a yanzu haka choice ɗinka uku ne ko kuma in ce biyu yana da kyau ka gaya mana gaskiyar al'amari me ya faru har zuciyarka ta yanke maka wannan hukuncin da ka aiwatar idan ka gaya mana gaskiya hukuncinka zai zo da sauki a kotu amma muddin ka ki gaya mana gaskiya laifinka zai zama uku na farko wasa da hankalin ma'aikata na biyu ɓoye gaskiya kuma kisan yalla bai ni fa duk wannan dabarun naka ba zai saka na amsa laifin da ban aikata ba da za ka zauna kan su, da na fahimtar da kai abin da baka sani ba a cikin awa saba'in da uku da suka wuce a lokacin ne yarinyar ta shigo duniya ta sannan kuma a cikin wannan duniyar ba a cikin awa saba'in da bakwai ta bar duniyar don haka ba wani abu da na sani a ciki duniyarka duniyar al'umma gaba ɗaya ne tawa nake maka bayani domin a cikin ta'in haram suke ina da lokaci da zan baka ikon ce ina da awanni da zan iya zama in saurari duk wani bayanin ina son ka gaya min ya aka yi aka haifa gaya muku wannan abu ne wanda kowa ya sani kawai ana tsoron faɗa ne ko ka san sana'arsa da yake ganin su da manyan motoci da kadarori na fa ya sani sai shige musu falci ni fa da ke gani na ban san wata allura su ba sannan kuma ban san ta kuma idan baka ta ba ya aka yi je gidanka illa ka gani nan daga sk sai bashi nake sha ba na haka injection um yasir na fuskanci tausaya maka da nake yi ya jawo rainin hankalin naka na ƙara yawa amma daidai da kai nake ka kai shi ɗakin horo yasa zai faɗa da kuma yasi Me ke faruwa da yasi An kama yayi nasu da laifin kisan. Kisan kai? Ka shiga Asirin na neman tono. Asirin? Me yasa kika faɗa ka Umma? Ina nufin siyasar mu ce take nema ta warkace. Um, abinda bincike yake nuna mai a yarinyar nan ta yi wa kanta allura kanta ta yi wa kanta allura sannan still bincike ya tabbatar min da cewa shi wannan yaron ya bai taɓa ma mu'amala da wannan allura ba so kaga to waye ya yi wannan abu akwai sauran na aka ba gaba ɗayan mu we have to be alert. tun da kana tare da ka buga kun wulaƙani shi wani abin da ya faru maka ɗauka ce ko ya kaddara ce ke fa ina da matsala kuma ɗaya hannun yasa za ki ci wani rai. Ga yadda ni ya kamata mu yi wa iyayen. Ai na ganin duk abin da za mu sa duniya za mu yi da hamsa da ranka. Kuma ni a iya sani na ba su tana mai da wannan abubuwa ba su gidan ba. Sai kuma ni ganin kamar ko mene ne ma ya faru da ni. Ka daina ganin laifinka. Tunda ba san ana mu'amala da wannan gaskiya ne yayyansa ba ka da wani laifi Allah ma shi ne shi wai tsayen tambayi me ya tsakanin ka da yarinya har take kwana da ɗakin ke da yarin zama girgin cewa babu wata mace da ke mu'amala da ta bugu ba ina wa wani abu wanda ya gantara ita sai dai ta tashi Thank you kwantar da hankalinka na nan dalilin amma me ka tashi contract ne kamar yadda kai ma tana zuwa ai kariya ne a'a ci mana dakata bullet ba da hankalinka yadda yanzu duniya sai da mata matsala ta taka iri biyu ce dalili kuwa alaji shi sanadi mutuwar dalilin shi yasa na kashe ka kuma na san bayan na kashe ka ni ma kashe ni kana so ka ce mun babu wata alaƙa jini tsakanin da alhaji Yanzu halin da kika jefa kanki wannan halin na shaye-shaye. Hajiya Saudi. Hajiya Saudi. Me ya faru? faru. Yanzu a cikin Alhaji, nan da ni kai ma shi kai ne babban bene tuntuni na ce ma kai aure kaki kaga da kayan aure da an samu wacce za ta yi tarbiyyar yarinyar nan ka san fa abin da fadin ke da shi ki fita fita Alhaji, duk fa ƙulle-ƙullen nan da muke kafa ka ɗauka mutane ba su sani ba, idon su fa a kanmu suke ba. ka san ku dole sai mun ka san san. Za sa abin zai amma ina tabbatar miki da cewa idan na gano wanda ya sata cikin kawai shi ka ba a hankali na gaya kina kin ci in za ki musu sa'an wannan iya shegen kuma na ce zan kyale ki da kawun ki kawun wallahi daidai yake ya fi ki komai ina MSC yake da kike rika daga mana hankali za ki iya rike maraicin ki ba wallahi zan fidda hannuna da kan Haraga. Hawa ne. Eh eh muna muna gida na muna da gidan na bayan gari. Yurunga, dole a dangane. Oke kana ina kai? A kana ina mu zo ga. Ranar shigowa ku jira ne. Komai komai akwai a cikin mota ga komai muna da shi. In na fito ai ba magana zama ku shirya ga hannun zuwa zan zo da ku akwai kara za su romun ta ruwa. Zo mu je mu ɗauka tare. Oke to mu jira ka yanzu. Rodriguez! Woo! Maredu! Say, Oga! Oga, ya fito kai! Ko ci farko ba, ba dai! Habba! Turun wa! Kai, mu je, mu je, mu je, mu je! Hands on the beat. hands on the beat. hands on the beat. can wai me ke faruwa ne kullum idan na zo wajen nan sai in ganki kina zauna wajen nan wajen hutawa ne na ganki ya kai three times idan ba za ki damu ba za ki iya faɗa min me yake faruwa da ke in ba za ki damu ba zan iya sanin sunanki idan kina ganin ba matsala me zai hana ki bi ni in zai hada haɗa gidan mahaifiyata zai ki zauna a gidanmu za mu san mu san ko kewa ce kuma da bina kike domin mu san ya za a yi taimaka wa subhanallah daga tambaya sai kuka Allah ya yi mu ma'ifiya na rasuwa a wannan ranar ne na samu labarin cewa gobe za a daura min aure da mati da na shawara na gaba zan iya jure cikin ukuban da nake ba shi ya saka kawai na yanke shawara na gudu to da kika gudu ina za ki je babu amsa kenan kuma kawai ki bar mu zo na kin na samu abinci to ba wannan bane ma a yanzu dai umma insha Allah kafin har Allah daidaita mana wannan al'amarin ni zan yi kokarin ka na iya gudunwa na ga na taimaka mata insha Allah a ina fata umma abin da na yi daidai babu komai wannan shine wasiyar mahaifinka kafin da ma ya faɗa ka dinga taimakawa shi ma hakan yake ka samu damuwa ka dinga baki Allah ya maka sakina ya kamata ki dauke ta ki ta shopping dan mata wasu abubuwa ita ma ta dan wannan ko Daga makaranta, suna zuwa makarantar dare. Makaranta? Mm-hmm. Masha Allah, gaskiya abin yayi kyau. kaga zuwa yarinyar nan da gidan nan abubuwa sun gyara sun daidaita sanadiyar wannan yarinyar kaga dai ita ma sakina tana zama a gida ana kallonta a wasu abubuwa tana yi kaga dai makarantar daren nan da ba ta zuwa amma yanzu gashi nan ta fara zuwa ta hmm. dai za ka yi min wani abu ba dai abin nan naku na yaran zamani ba da sai in ce ka samu yarinyar nan ku daidaita da sai in ji daɗi a raina sai a yi tuwo na mai na. A to kuma ai da mun faɗa shi ne dama dan dai kar a ce na ɗan yi da kuma hakan nan amma ni ma dama kawo miki abin da ta ko? sa

wallahi ki jiga kuɗi lokacin da zan sulale a cikin magana mai yadda kisa kibi saki ba yanzu yanzu ya na na ku yi da kika ta ku yi alai ka ga maka wani ni Ai dama shi yasa ake yin addu'a saboda a samu aka samu kuma sai a riga tunawa. do you think you are doing? Ma, wannan yarinya yaushe ta sama sare sare. Drugs a gidan nan? A. Kana ku shiga ba ta eh, na gaskiya a matsala kaga tunda muka gama makaranta aikin nan nema muke ba mu samu ba gashi kuma wani abun ƙarin damuwa ƙanwata uwa ɗaya uba ba ta mun ladabi don sabida ba na ba ta amma yusuf in ba za ka damu ba me zai hana tun da ka ga wannan mota na ne idan na je na yi aikin rana na dawo kai sai ka karɓa kai na dare ina ganin hakan zai zai ɗan rage maka wasu ƙananan bukatu gaskiya ne abbas na gode sosai i'm proud of you no hakan ai ba damuwa tsakanina da kai ai ka wuce haka ka tuna fa tare muka primary school muka secondary school yanzu haka muna jami'a ta yi to dan na taimaka ma ba kan mu na taimaka ba gaskiya ne to shine gaskiya ne ni na ganin hakan kamar mun zama yunwa. na gode yanzu mu je can sama da mu ni ma ina ta yi maka addu'a Allah ya baka ta insha Allah umma zan rike masa zan yi iya kokarin gaskiya ne ka rike masa amana sosai sosai a sakina na. abin da nake so da ke gaskiya ke tunani irin abubuwan kunyan da kike janyo mana a cikin gidan nan gaskiya bai kamata gidan nan ba mm, ya komai lokaci ne amma gaskiya ne ka hakuri yanzu na so mu wara kuma kai ce lokaci ba kike kira yanzu lokacin ne amma sakina fa ta manta ba mutane a kullum suna mutuwa miliyoyi miliyoyi kuma ake haihuwa yanzu a zaman ta nan idan ba ta yi kanta faɗa ba yaushe idan ita in ta yi aure za ta yi kokari ta yi wa yaran ta nasiha yadda mu muke faɗa mata a yanzu haka ita ma haka za ta faɗa musu wannan gaskiya bai dace ba amma zan wuce Yusuf wata biyu da suka wuce na baka mota kai azumi hakan yana nuna cewa tukin mota bai karbe ka gara ka rabu da shi kwata-kwata a samu wata sana'a ni kuwa Yusuf idan ba za ka damu ba akwai wani mai gidana wanda muke tare da shi me zai hana haɗa ka da shi in so ni ma abubuwan da kake ganin na samu in Allah ya za ka samu a tattare da shi amma fa idan ba za ka damu amma waye shi eh abokin nan nawa ne ya sa saka ka je ka janyo wani cikin mu bayan ka san irin harkalar da muke ba kowa muke so sani ba amma kuma sai ga shi ka shigo da wani cikin mu ban san irin yadda da kai da shi ba sai na da gare ka ya sirke da kamar yadda ka kawo ni shi yasa ni ma na kawo shi kasancewar na san matsalolin mu kusan iri ɗaya ne na san zai aikata kamar yadda muke bukata waye shi a ina yake kuma me sana'arsa mutum ne na gari yana da jama'a maza da mata sannan yana buƙatar kowane irin sunansa yusuf salisu yusuf ka ji ka da ka yanzu kike tambata gaya ma shi namiji a wasa yake kawai kyale shi kyale shi kawai shi kawai cikin makaranta ne kai ka san waye yasir kuwa dan ka san shi ni ban san shi ba bari in gaya bar shi kawai cikin makaranta ne ni ba na tsoron ka kamar yadda kowa yake tsoron ka a makarantar nan idan ka ce zaka shiga track ina zan yi thesis ka, sai na mai da sunan ka abin kwatance a makarantar nan ni namiji ne bari in gaya ba mace ba mun ga irin wanda kuke ka san da ba na kisa su amma ma da jangu za ka gane waye ya su kake magana bin wani kai me yake faruwa da kai na faɗa maka ba na son mu'amala da gani. dole ne sai an yi mu'amala da shi Yusuf ke me kake tsoro ne kuntar da hankalinka babu abin da zai faru da kai Mina ba wannan mace ta kawo ne ta kanasta ta kan zo wajenka domin mu shirya wata mu'amala da kai kai namiji ne kuma san kai namiji ne a duk tafiyar da nake yi kai kaɗai na rasa kuma ya kamata ce mun juna tsakani da kai domin kai namiji ne mu duniya ta riga ta shaida da haka dan haka kai abin da zaka bani kunya idan ba za ka damu ba akwai wani mai gidana wanda muke mu'amala ta da shi zan so a cikin jana da da shi mun jo ne idan ba za ka ya taimake ka a rayuwa shi za ka nemi ka tozartar da shi Kuma me yake faruwa ne? Ka yi min shiru ka san abin da yake faruwa. So kake a ci gaba da zagin mu a gari? Ka fice ka bar min gida ba ni son ganin ka. Sakina lafiya? Me yake faruwa a gidan nan ne Sakina? Ya kamata to fili ka faɗa umma abin da yake faruwa. A'a Sakina ba za a yi haka ba. Ba wani abin da yake faruwa kuma. A'a ba zan saurare ka ba zan so in ci gaba da ganin umma tana fushi da kai ba akan abin da ba hakkin ka ba. Sakina ba wani abin da yake faruwa. Kar ki faɗa umma komai. umma kamar yadda kika san yaya akwai abin da kika sani ba akan yaya yaya kuma kina zaton shi a cikin mace amana ba aka bane umma yaya yana ɗaya daga cikin yan sandan fararen kaya ya aka kika san haka wata rana na je na samu yaya yana ciki Yeah. Yeah. Yeah. Lafiya yake faruwa. Ba ku miski. Wallahi yaya ban yarda ba. Kawai ka faɗa mu. Ba ku ba ne a makaranta. Kada a ce

yanzu na san na haifi ɗa namiji ina maka fatan alkhairi ka je ka ci gaba da yin aikin alkhairi Allah ya muku albarka ga baki ɗaya da ku gaya mace komai a sa shi ya san a ba shi miliyan goma an gama alhaji miliyan goma ina zan kai miliyan goma alhaji ba zan iya biyan waɗannan kuɗaɗe dakata wannan kuɗin da aka baka na wankin gida ne kawai alhaji kuma baya buƙatar komai a wajen ka Azar ka ce gidan kuɗi ka kawo ni. Tsara, wanda ta talaka. Abin da wani koya sauran ka shi ne, lokacin da nema umarni ka yi biyayya ka. Shi kenan. Ka ji ko? Sanar da shi. Welcome to the new world. kimarka shi ya hana mu zuwa gidan nan da rundunar 'yan sanda wajen kamiya amma rashin zuwan zuwanka ofis mu nan da awa ashirin da zai iya haddasa muku matsala saboda haka muna jiran ofisa ina so ka san cewa ba a wasa da ruwa wuta ko alhaji wuta za ta kona ka ruwa zai haɗe a cikin zai kace kace har ka isa ka zo gidan nan ka gaya mu anan maganin ya kamata ka san cewa ni alhaji kai ina ɗaya daga cikin mutanen da muke ɗore mutum ya samu kuɗi a ƙasar saboda haka masu mulki suna idan kuɗi kake so a baka kamar ina kuɗi so a baka idan kuma turo ka akai ka tafi waɗanda suka turo ka ɗin nawa suke so a basu su alhaji kaɗe zai iya